الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu a cikin littafin umdatul ahkam na alhafiz abdul ghani al-maqdisi rahimahullah mun karanta ajiya mun karanta hadisi wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake bayani game da tasbihi bayan sallah hadisin abu hurairah radiyallahu anhu wanda muhajirai fakirai daga cikinsu suka zo suna cewa ma'abota dukiya sun tafi da lada hadisin yana fa'idantar da mu wato kwaɗayin sahabbai ga alkhairi suna rige-rige wajen samun alkhairi shi yasa suka yi wannan tambaya sannan kuma ya nuna mana wanda yake da wadata yana da fifiko akan wanda bayi da shi amma idan ya yi amfani da dukiyarsa ta hanyar taimakon addini sannan kuma mun ji falalar ambaton Allah tasbihi da muke yi bayan sallah din nan to ba karamin abu bane ne kuma arziki daga Allah ne yakan wa bayansa yadda ya ga dama da suka sake zuwa annabi ya ce zalika fadlullahi yutihi man yasha to hadisin da zamu shiga a yau kuma babu ne wanda yake karantar da mu al-khushu'u fi salati mutum ya zama yana da khushu'i a cikin sallah ma'ana ya samu jin tsoron Allah ya mai da hankalinsa ga sallar da yake yi jin tsoron Allah a cikin sallah shine ruhin sallah ba wai ka sunkuya ka tashi kaɗai ba ka dinga tunawa da Allah da umarninsa da haninsa a cikin ibada da ya sa saka shi yasa aka ce mutum ba zai samu lada ba a cikin sallah sa sai abin da ya hankalta ya mai da hankalinsa a ciki kuma da Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin farkon suratul mu'minun yace qad aflaha al mu'minun sai yace alladhina hum bi salatihim khashi'un lalle muminai sun rabota su wane ne na'am hadisin waye hadisin aisha muka tsallaka ko a wajen ku ne ba a wajen na ba wani hadisi ya shek ban zo wajen ba ne mukaddiman na wannan hadisin ne wanda nake faɗa akan khushu'i fi salati Allah kuke ce kada aflahal mu'minun da hakika mu'mine sun rabota su wane ne alladhina hum fi salatihim khashi'un sune wanda suke da khushu'i a cikin sallarsu, a halattar da wato zuciya a cikin sallar yana daga abin da zai taimaka wa mutum ya samu kushu'i a cikin sallah ya nemi Allah ya tsare shi daga sharri shaidan da kuma lura da ayoyi da ake karantawa in shi ne yake karantawa ko imam ne yake karantawa mai da hankali ga sakon da ke cikin ayoyi sannan kuma daga cikin abin da zai tunatar da mutum kushu'i a cikin sallah ya sa sutura a gaban shi yayin da za ka yi sallah ka sa wani abu kar wani ya zo yana wucewa kusa da kai ya shigaltar da kai sannan mutum ya kaskantar da idonsa ma'ana ya saukar da idan ka karka daga fuskanka kana kallon nan can a yayin da kana sallah ka dinga kallon wurin da kake wato sajada sannan kada mutum ya yi sallah yana jin bacci ko yana jin yunwa ko kishirwa shi yasa nabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka kawo abinci an za a tada sallah yace ku fara da cin abincin kafin ku yi sallah sannan kuma mutum an hana shi ya yi sallah yana jin bawali ko bayan gida saboda zai shagaltar da shi yana sauri ya fita daga sallan don wannan bukata sannan kuma mutum ya nisanci wuri mai hotuna ko talabijin a kunne ko hoto a rataye kana sallah abin zai fusgi hankalinka wato matsalar a lokacin da kake wajen sallah ba za ka yi tsammani abin zai ɗauki hankalinka ba amma yayin da ka zo ka shiga zalla to shaidan zai ce ka tuna da kaza ka tuna da kaza ka dubi abu kazan nan ka duba kalan bintin nan ka duba rubutun nan in mutum bai hankali ba sai ka ga bai san ma me yayi sallah to hadisi a wannan babin mal rahimahullahu yace an Aisha ta radiyallahu anha daga Aisha ar karawatu hadisin Allah ya kara mata yadda annan ya sallallahu alaihi wa sallama lalle manzo sallallahu alaihi wa sallam salla bi khamisatin ya yi sallah a cikin wani tufafi in an ce hamisa shi ne kamar mayafi mai kusurwa hudu mai kauri wanda ake rubuwa da shi to annabi ya yi sallah ciki laha a alamun yana da wato zane-zane a alam wato zane-zane da aka yi saboda ado fa nazara ila a alami ha nazara sai ya kalli wannan zane-zane da aka yi ɗan kallo haka ya kalli abin sai ya ɗauke kansa sai ya ji abin ya buzge shi don ya mai da hankalin shi zuwa gare shi nazara wato kallo ɗaya haka man sarrafa yayin da ya idar da sallarsa ƙala ya ce izhabu bi khamisati hada ku tafi da wannan tufafin nawa ilawa ila abi jaham zuwa ga abu jaham annabi ya ce a kaiwa abu jaham abu jaham shi ne Obaid wasu suka ce shi ne amir ɗan huzaifa al-qurashi wannan mutumin ya musulunta a shekarar budin makka kuma ya rayu tsawon rayuwa ya halarci jahiliya ya halarci musulunci ya halarci gina ka'aba kafin musulunci kuma ya halarci gina ka'aba bayan musulunci a cikin musulunci an rusa ɗakin ka'aba an gina ya gani kafin a musulunci ya zo wato kaba ya rushe dalilin ruwa an gina ya hallara yana daga cikin wa'anda ake mai da al'amari gare su cikin wato ƙuraishawa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku tafi masa da wannan tufafi wa atuni bi injabi in eh, bi imbijaniya ku zo min da imbijaniya ta abu jaham imbijaniya shine tufafi wanda yake shi ma mai kauri ne amma babu zane ciki wannan yana da zane ku tafi min da wannan mai zane ku kamun wanda ba da zane a ciki. me yasa annabi ya faɗi haka fa innaha alhatni anifan an salati wannan shine dalilin kawo hadisi saboda wannan tufafin wanda nace akai din nan yanzu dan lokacin da ya wuce nan ya shagaltar da ni a cikin sallata kaga ana so kenan mutum ya nisanci abin da zai yi shagaltar da shi daga sallarsa kowane irin abu ne shi yasa ake faɗakarwa kada mutane su zo da riguna masu rubutu a baya su shiga sahun gaba ko sahun tsakiya kai baka ɗauka wani abu ba ne, amma mutumin da yake ka sai shi ɗin ya fuski hankalinsa ya dinga duba abin in hoton mutum ne in wani rubutu ne kaga ka taimaka wa shaidan wajen ja hankalinsa amma ka zo da sulu in yayi wannan kuma ya saura gare shi Allah ya samu dace da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah